أم يقولون نحن جميع منتصر kawai dai waɗannan kafirai na garin maka suna cewa mu masu cin nasara ne akan duk wanda ya nufe mu da mummunan abu kuma yake nufin raba kanmu